This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya iso nan birnin Washington DC a daren jiya Asabar domin fara bikin rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Amurka karo na biyu. Trump ya baro jihar sata ta haihuwa ta Florida da yammacin jiya Asabar din tare da matarsa Melania da ɗansa Baron don tashi zuwa babban birnin kasar. zai halarci wata liyafar marece da wasan wuta a gidan wasan golf na trump a stalin ta jihar virginia a yau lahadi an tsara trump zai halarci bikin shimfiɗa furanni a makabartar arlington kafin ya nufi wani gangamin dandalin capital one arena da ke washington dc a ranar litinin za a rantsar da shi a cikin ginin majalisar dokoki ta capital saboda yanayin sanyi. a halin da ake ciki kuma sauya tsarin bikin rantsar da zababben shugaban amurka donald trump zuwa cikin ɗaki saboda tsananin sanyi da ake sa ran za a yi zai sa akasarin bakin da suke da tikiti ba za su sami damar halartar bikin da kansu ba kwamitin gudanar da bikin ya ce waɗanda ke da tikitin manyan bakin shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki za su sami halarta da kansu amma kuma ya ce mafi yawan baki masu tikitin ba za su iya halartar bukukuwan da kansu ba kwamitin ya shawarci jama'ar da suka hallara a washington domin su shaidi taron da su je a wuraren kallo na cikin ɗakuna da aka tanada domin kallon bikin an yi hasashen samun sanyi mai tsanani a ranar bikin rantsar da shugaban kasar inda ake sa ran yanayin zafi a babban birnin amurka zai yi ƙasa da digiri goma sha ɗaya bayan sifili wato minus one a ma'aunin celsius akasarin baki sama da dubu ɗari biyu da ashirin masu tikitin da suka ƙudiri aniyar shaidar bikin a harabar ginin majalisar dokoki na us capitol ba za su sami damar ganin rantsar da trump ba kai tsaye a wani labarin zababben shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya asabar cewa akwai alamun zai baiwa tiktok ƙarin kwanaki 90 daga yiwuwar dakatar da shi bayan ya hau kan karagar mulki a ranar litinin yayin da manhajar da ke da masu amfani da ita amurkawa miliyan 170 take cike da fargaba gabanin rufe ta da aka tsara yi a gobe lahadi trump ya shaida wa gidan talabijin na nbc a wata hira cewa wasu karin kwanaki casa'in wani abu ne da za a iya yi domin abu ne da ya dace idan na yanke shawarar yin haka tabbas zan sanar a ranar litinin manhajar mallakar kasar china wacce ta ja hankalin kusan rabin amurkawa ta karfafa kananan sana'o'i da kuma tsara al'adun yanar gizo ta faɗa a ranar juma'a cewa za ta rufe a amurka a yau lahadi sai dai idan gwamnatin shugaba joe biden ta ba da tabbaci ga kamfanoni irin su apple da google cewa ba za su fuskanci tsaurarawa ba lokacin da haramcin ya fara aiki a ƙarƙashin wata doka da aka zartar a shekarar da ta gabata wadda kotun koli ta amince da ita bai ɗaya ranar juma'a dandalin na da wa'adin zuwa yau lahadi da ya yanke hulɗa da uwar kamfaninsa na ƙasar china ByteDance ko kuma ya dakatar da ayyukansa na amurka domin warware damuwar da ake da ita na cewa yana barazana ga tsaron ƙasa. fadar white house ta yi watsi da kalaman tiktok na ranar juma'a matsayin wani abin al'ajabi tare da nanatawa a ranar asabar cewa ya rage ga gwamnatin trump mai zuwa ta yi wani abu a kai lamarin da ya kara jaddada yiwuwar rufe ta a yau lahadi labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an kashe gobara na samun dan ci gaba wajen kokarin dakile gobarar da ta shafe daukacin unguwanni a birnin los angeles na amurka ya zuwa safiyar jiya asabar an sami shawo kan kashi 43 na wutar ta palisades wanda ya karu daga kashi 31 cikin 100 na ci gaban da aka samu a ranar juma'a a cewar sashen gandun daji da kariyar gobara na jihar california gobarar ta kone kusan kadada dubu goma na fili a halin da ake ciki kuma an sami cin karfin harshen wuta na eton da kashi 73 cikin 100 a safiyar jiya asabar daga kashi 65 cikin 100 da aka samu a ranar juma'a a cewar hukumar wata kungiya ta ce wani babban dan jarida a jamhuriyar niger na tsare a jiya asabar kwana guda bayan da aka dakatar da tashar talabijin mai zaman kanta da yake gudanarwa sakamakon wani rahoton sukar gwamnatin mulkin sojin kasar an kama Sani Ahmadu babban editan gidan talabijin na Canal 4 in ji kungiyar Cagnidius Niger mai wakiltar ma'aikatan yada labarai a kasar. A ranar Juma'ar da ta gabata, ma'aikatar sadarwa ta Niger ta sanar da dakatar da tashar na tsawon wata guda. Tashar talabijin ta kasar Tele Sahel ta ce an ɗauki mataki kan Canal 3 TV saboda karya ka'idojin aikin. Tashar ta Canal 3 ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP a cikin wata sanarwa cewa dakatarwar na da nasaba da watsa shirye-shiryen da aka yi kan matsayin ministoci a gwamnatin prime minister ali muhammad lamin zain wani farar hula da gwamnatin sojan ta naɗa a cikin ƙididdigar rahoton an ɗora zain a matsayin na farko yayin da kuma aka lissafa da yawa daga cikin ministocinsa a zama marasa ƙarfi a gwamnatin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara mai karfi akan tasirin da yiwuwar rufe manhajar TikTok a kasar Amurka muddin ba a daidaita tsakanin sabuwar gwamnatin da za a kafa da kamfanin ByteDance mamallakin dandalin ba. Shirin na wannan makon ya ji ta bakin wasu matasa 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban akan ko suna da masaniya akan waɗannan batutuwa musamman ko za su bi sahun takwarorinsu na kasar Amurka da wasu kasashen turai su koma ga amfani da sabuwar manhajar Red Note a madadin TikTok ɗin ga abin da suke cewa. sunana Aisha Alkali gaskiya ba da masaniya akan red note amma ko da yau aka ce babu TikTok in Allah ya yadda zan koma kan red note. Sunana Abdulrahman Mawazali na samu labarin wannan mahaja kuma na yi bincike sosai ma a kanta saboda mahajar za ta taimaka wajen cinikayya da sadar da zumunci da kuma nishadantarwa. To yadda TikTok take samun barazana a duniya cewa America tana kokarin dakatar da mutanenta da yin amfani da TikTok dinnan to matukar mutane suna son su ci gaba da tafiyatar da kasuwancinsu da kuma zumunci da cinikayyarsu to wannan manhaja abu ne wanda za su yi alfahari da ita kuma za su karɓe ta hannu biyu a duniya baki ɗaya. To barka da wannan lokaci sunana mai jidda madaki. To abin da na sani game da manhajar Red Note shine kamar manhaja ce ta kasar Sin wato China. Ni dai na ɗan ga tallanta ne haka a TikTok sai na ɗan dai duba in ga mai manhajar ta kunsa kuma kamar ma dai ban tsamman mu muna amfani da ita da yawa haka ba amma dai game da yadda na ji wayanda suke amfani da ita suna faɗa suna cewa kamar manhaja ce da ta kunshi sauran abin da manhajojin suka kunsa kamar tana da future na tiktok instagram da sauransu kuma ita ma tana da nata unique feature din tana da uniqueness center nata mai zaman kanta amma dai ban sauke ta a wayata ba ba na amfani da ita na'am me jidda shin kin san wanda ya sauke sabon sabuwar manhajar Red News kan wayar shi ko ita? Gaskiya ba wanda na sani wanda yanzu zan iya ce miki yana amfani da wannan manhajar ko kuma ya sauke manhajar akan wayarsa. Da na ga tallanta a TikTok kamar yadda na faɗa sai na ɗin dudduba sai na ga waɗanda suke abin da na gaya miki na yi amfani da based on abin da na ga waɗanda suke amfani da ita manhajar sun faɗa ne shine na gaya miki. Amma kamar kuma yadda na ce kamar manhaja ce wadda mu dai mu cika amfani da ita ba gaskiya saboda Da akwai bambancin yare gaban ba ba turanci ne sosai a manhajar ba da sauransu so gaskiya ban tsamman mu tashi a nan najeriya an gane ta ko kuma matasan mu sun gane ta ta shige su suna amfani da ita sosai ba alƙalman ƙididdiga daga yanar gizo dai sun nuni da cewa miliyoyin ma'abota dandalin na tiktok sun fara turuwa suna sauke sabuwar manhajar red a kan wayoyinsu don yin adawa da yiwuwar aiwatar da matakin rufe tiktok a ƙasar amurka din ko yaya manhajar take take gare ki mai daki. Eh to kamar da yadda na fahimta kin ga dama yawanci manhajojin nan ban ce wato wayanda suka manyanta ba su amfani da kowace irin manhaja ba misali Facebook duka dai kafofin sada zumunta na zamanin nan to ita ma kamar dai yan samari ne ko kuma in ce matasa su suka fi amfani da manhaja kuma kamar yadda na fahimta manhaja ce ita ma wadda za ka iya connecting the friends ka kuma yi making new friends da sauransu kuma irin irin akwai hotuna haka misali kamar pinterest inga a ce mu mata muna neman style kana duba style din dinki da sauransu to ita ma wannan manhajar akwai abubuwa haka so manhaja ce dai da zaka iya amfani da ita abubuwa da dama kamar yadda kake amfani da sauran manhajoji yiwuwar haramta yin amfani da tiktok a amurka ya samo asali ne daga wani kudirin doka da majalisar kasar ta zartar kuma gwamnatin biden mai barin gado ta sanya hannu a kai matakin da wasu masana ke ganin in an ɗauka ne domin gudun yiwuwar gwamnatin ƙasar Sin wato China ta iya amfani da wannan dandali don tattara bayanai kan Amurkawa ko kuma amfani da bayanan ma'abota TikTok gaba ɗaya ba bisa ƙa'ida ba. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu kara komawa ga abin da ma'abota kafofin sada zumuntan ke cewa a game da tasirin rufe shafin TikTok a Amurka da batun cewa matasa na komawa ga Red Note. Wannan manhaja ta Red Note da kika ambato gaskiya ban taba jin ta ba ban taba ganin ta ko a shafukan sada zumunta tana wurgawa ba so ni kuma kin ga ba wai ina amfani da tiktok bane ba balle in ce miki ko ai idan aka daina tiktok ko ba zan ji daɗi ba ko wani abu amma dai me maganan da kika yi na cewan ko wannan manhaja ta red note za ta zo ta wuce tiktok za ta sa tiktok a daina amfani da shi sosai gaskiya bana tunanin haka zai faru saboda idan kika duba lokacin da aka fito da tiktok lokaci ne da kowa yana zaune a gida lokacin lockdown lokacin lokacin ne tiktok ya samu karbuwa sosai to ita kuma wannan manhaja da ta fito a yanzu da kowa yana a harkokin rayuwarsa kamar ni yanzu da na gaya miki ban ma san da ita ba ban ma ji labarin ta ba saboda ina da abubuwan yi shi kanshi tiktok din ma bani da lokacin yin shi to balle ma in san cewa ai har ga wani nan manhaja mi shigen tiktok tana kokarin shigowa gari sai dai to zauna gari banza kila za su iya sani ko kuma wanda su sun mai da abin kaman hanyar neman abincinsu to su ma kinga za su iya sani waɗanda kaman social media influencers Texas ne saboda harkan su kenan amma gaskiya dai bana tunanin manhajar nan zata wuce TikTok saboda TikTok ya samu karbuwa sosai musamman a arewa saboda ba shi da wahalan amfani zaki ga ko tsohuwa 'yar shekara tamanin za ta iya shiga TikTok saboda TikTok in gaskiya it's user friendly. Bari mu kara jin wani ra'ayi na daban ta bakin masanin kafofin sada zumunta kamar su Facebook, Instagram da X. Da farko sunana Hassan Bijoda. Maganan gaskiya ni ina sane da manhajar Red note kuma ina sane da tiktok amma su biyu babu wadda da taba saukewa akan wayata kuma ba dan komai bane kawai bani da ra'ayi saboda abubuwa ne wanda na kasar waje zan fi amanna da namu na cikin gida yanzu misali akwai wani matashi da magaraba kwanaki da gwamnatin najeriya ta samu matsala da kamfanin twitter aka dakatar da twitter ya kirkiri manhajan crowy amma abin takaici mutanen najeriya sun ki su karbe ta hannu biyu don saboda mu ɗabi'ar mu ne kamar mu bakake mun fi amanna da abubuwan turawa sai muna ga kaman tunda su turawa ne komai su yafi nan kuma abun ba haka bane yanzu wanda suka kirkiri manhajojin nan tun daga facebook twitter tiktok da sauransu duk kuma tasa ne yara masu karancin shekaru daga mai shekara 27 sai mai shekara 32 suka yi amfani da basirin su kuma yanzu da suka kirkiri wayannan abubuwan ya taimake su ya taimaki kasashen su su sun amfana sun yi arziki sun yi suna kuma yana ƙara wa ƙasashen su tattalin arziki mu 'yan najeriya da muke sa data kullum mu muna kara musu tattalin arziki ne so a zan fi so mu ma matasan mu 'yan najeriya su amfani da basiran da allah ya ba su kar su ji cewa ba za su iya ba mu kirkiri namu in muka kirkiri namu su ma 'yan najeriya ya kamata su su yi patronizing abubuwan mu product namu so wannan ne zai ƙara wa ƙasar mu tattalin arziki da kuma ci gaba bari mu koma gare ki mai jidda to ina ga zan yi amfani amfani da kirarin da ake yi wa Kano in mai da shi kan Najeriya gaba ɗaya ce ko da me ka zo an fika. Eh lalle gaskiya ne kam rufe manhajar TikTok da ake yunkurin yi a ƙasar Turai ko kuma a ƙasar Amerika wannan ina ga shine tilastawa matasan wato yin ƙaura daga nan suka dawo amfani da wannan manhaja ta Red Note. To ina mai tabbatar miki da cewa matasan mu suna amfani ne da trend wato abin da ake yayi a wannan lokaci. Me wuyar matasan su gano kan manhajar ne ina mai tabbatar tabbatar miki da cewa nan gaba ita ma wannan manhajar za ta samu karbuwa a wurin matasan mu na Najeriya. Me wuyar kawai su gano kanta ne da yadda za su yi amfani da ita. Kuma wannan ba shine zai sa a daina amfani da sauran manhajojin ba. Ina ga Facebook shine da ya dade ana amfani da ita sannan aka zo WhatsApp wannan bai tilasta an daina amfani kin ga da Facebook ba duk da zuwan WhatsApp aka zo Instagram aka zo Twitter TikTok da sauran manhajoji wanda gasu nan billa adadin. So za ki ga matashi shi kadai yana da manhajoji kamar yadda nake faɗa miki suna amfani da trend ne abin da ake yayi a wannan lokacin zaki ga ba ma watakila ko posting ko sai da kaya ko wani abu yake amfani da manhajar ba amma tunda dai mutane da yawa suna kan wannan manhajar ko zai dan dinga duba abin da yake faruwa a raye-raye me ake ciki da sauransu so wannan manhajar ina mai tabbatar miki da cewa nan gaba za ta samu karbuwa a najeriya me wuyar shine matasan najeriya su fahimci yadda yadda ake amfani da manhajar nan. Na'am, muna godiya. A yayin da lokaci ke kara kurewa akan yiwuwar sabuwar gwamnatin Amurka ta rufe amfani da TikTok a kasar. Miliyoyin ma'abota dandalin a kasar Amurka, Turai da ma Afirka na ci gaba da zaman ɗarɗar akan yadda matakin zai shafi mu'amalar kasuwanci da cinikayyar su. Kasancewar akwai waɗanda suke ciniki kuma suka yi odan abubuwa ta manhajar TikTok kuma za su iya yin asarar kuɗaɗen su. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zama da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma waɗanda kuka ji ra'ayoyinsu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magungunan da ke sanya kuzari ko karfin jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin a 'yan makonnin da suka gabata mun yi bayanai kan irin waɗannan magunguna da kuma irin illolin da suke haifarwa ga lafiyar ɗan adam. Kuma a satin da ya gabata a cikin bayanan likita mun ji irin matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka don rage wannan matsala inda ya ce ya kamata a ɗauki matakan hana sayar da irin waɗannan magungunan sai da takarda daga wajen likita da kuma ci gaba da wayar da kan jama'a kan illolinsu. To a yau ma Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin yadda wasu suke shan waɗannan magungunan kuma su wuce kima wanda a turance ake kira da overdose duk a hirarsu da abokan abokin aiki na Abdulaziz Bello inda likitan ya fara da bayani kamar haka. Shi wannan sun shiga stage inda muke ce ma dependency. sun dogara ne kan maganin idan ba su sha wannan maganin ba abin da za su yi wancan lokacin da kace awa biyu magani yake na aiki to su za su sha to kaga shi tun lokacin da <laughs> magani yake awa biyu yake na aiki so kana ce maka dama ko dai ka ƙara yawan magani ko kuma ka rage lokacin da kake shan shi to dama su biyu ne to duk wanda wannan wanda yake da dependency din zaka ga aikin da maganin kwara biyu zai ma wanda baya da wannan matsala din to shi sai sai ya haɗa guda shida ko guda goma sannan ya samu wannan gamsar wadda kwaya biyu za su yi ma wanda baya shi jikin ya riga ya sabu da wancan jikin ya riga ya sabu da shi kuma duk aikin da zai yi ko na kuzari dan ko na cire ciwo ɗin ko na komi ma zai mishi to sai an linka ninkin ba ninkin sannan zai mishi wannan amfani. to amma yawan cin shi na wuce kiwo shi kuma waya illa guda ce ko kuma ta yi saurin zuwa ne kuma ta yi yawa. sosai in misali wanda yake shan magani kan ka'ida kila idan zai ɗauki shekara ashirin kafin nan maganin ya mishi illa wannan mai sha da yawa din nan cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida zai iya kawo mishi illar da za ta sa kila kudar ta daina aiki ko kuma hanta ta daina aiki ko kuma duk wani eh, abin da zai iya tabawa ya taba nan take ba tare da ya ɗauki wani dogon lokaci ba. Za mu so mu ɗora a kan abin da ya jibanci shi kuma wancan maganin da shi ma na tari ne da ake amfani da shi shi ma don kuzari ne ko kuma don rage damuwa da ake kira kodin to shi alaka shi yake da irin wa'annan matsaloli na cuta ga koda ko ga hanta eh sosai shi ma a idan ka duba killer ne wanda yana aiki a central nervous system level kodin din dama ana sa shi a cikin maganin tari saboda na farko a rage intensity na cough da frequency intensity wato yawa kenan tsananin ciwon wa tsananin tarin da kuma yawan da yake da shi haka sannan kuma yana da wannan sedative effect wanda zai saka bacci eh. yawa to don haka aka hada shi da antitusis kamar maganin tari din wanda ake amfani da shi to sai mutane suka gane cewa ko baka tari din baka komi idan ka sha wannan fannin na sa bacci din yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutane wanda suke abusing uh, wayannan magungunan suke amfani da su to za ka ga idan sun amfani da su kuma za ka ga su ma suna ɗaya daga cikin magungunan suke cost dependency sosai wato maganukan da suke sa a dogara kai dogara da su ba ka iya komi sai ka sha su ba ka iya komi ba gaskiya sai ka sha su kuma idan suka sha su za su samu wannan abin da ake cewa euphoria kamar wani nishadi ko wani ka ji damuwa ta cire maka ka ji damuwa ta cire ko wani allura alluran nan penta da suke maka su yawwa da su pentazocin dancing din ita ma idan aka yi ta ita ma tana kawo irin wannan nishaɗi da, wasu walwala kuma ta cire ciwo nan take wannan ya kawo daga ga da ake cewa akwai manyan mutane da su ma saboda yanayin kalubale al'umma da yanayin aiki da abubuwa da su yawa cikin su ana musu wannan allura don su cire damuwa kuma su yi aiki ko da yaushe wace wani irin illa shi yake masu wa'anda ba ko da suke sha ba kamar ita allurar pentazocin kamar yadda na gaya maka tana da wannan instant ant relief na maganin gaugawa gaugawa saboda ita da kokin eh, da kokin da sauran opiate strokes because suna aikin directly na ci maka a central nervous system wa'annan receptors wa'anda suke kawo saƙo ma kwakwalwa cewa wuri kaza akwai ciwo akwai raɗaɗi to suna blocking nasu ba za su kawo saƙon ba amma abin yana ce yana faruwa amma ba za su kawo saƙon ba maimakon idan ka ji ciwo idan ciwo ya faru a sanar da kai ciwo akwai ciwo to sai a hana ka sani ba ɗaya sakon ba zai iso wato kamar kai ne gidanka akwai damuwa sai a hana gaya maka damuwa eh a'a ko kuma kawai a ce misali akwai cikin ɗaki haka a ga hayaki na fita ta windo sai a ɗiba ruwa sai a watsa ta windo ɗin to zaka ga hayakin ya rage amma akwai wuta ne a cikin ɗakin ai tana tana ta ruwa ka gane to haka wannan abin da ɗin yake shi yasa yake temporary relief zai bayar amma da abin da yake in damuwa ce in rashin lafiya ce in ma ciwo ne mai raɗaɗɗi, ko ne to shi yana ne yana yin shi amma dai a wannan lokacin da kai kamar allura ta pentazocin to za ta yi ta blocking receptors ina za su kai wannan sako ciwo ta rufe wurin da eh, aka ganin sakon ne aka ganin sakon ciwo akwai wannan matsala ɗin ita za ka ga ita ma saboda tana ɗaya daga cikin nau'i na abun da muke ce steroids tana hana garkuwan jiki ita tana taɓa shi sosai sosai wurin ganin cewa jiki ya gagara maganin abubuwan da da yana iya maganin su saboda karfin garkuwar jikin da yake da su saboda ai wa'ancan kaji na ce ma non steroidal anti-inflammatory to ita steroidal ce ai zaman ma tana reactivating wasu rashin lafiyoyi da suna jikinka amma da bai kaskasar shi tsari na jiki na garkuwar jiki yadda ka san uh, security operatives na jami'an tsaro na ƙasa suna aiki yanzu misali ai kasa akwai gidajen yari inda akwai wa'anda aka sa ciki aka rufe wa'anda kila miyagu mutane ne aka sa ciki aka rufe aka sa tsaro aka tsare su so idan uh, aka samu jami'an tsaron wani abu ya taba su gaba ɗaya babu su haka mm. wa'anda abin za su fito za su fito za su fito su damu al'umma to haka mm. ita wannan Don da ƙwayoyin da maganin ka jikin ka ƙwayoyin garkuwar jiki suka daddane su yanzu an jaya garkuwar jiki saboda ka za su hito sai a illa ta dawo jiki yawa misali zan baka misalin tuberculosis ciwon tarin huka ciwon tarin huka eh. za ka ga yawancin mutane za su harbu da ƙwayar cutar amma jikinsu zai kama ta ya naɗe ta ya riƙe ta ya hana ta ta ci gaba ba za ta hayayyafa ba ba za ta kuma iya yin wani illa a jikin mutum ba hmm. amma idan mutum ya samu kanshi yana alluran fintar sosai saboda steroid inda da take da shi da kuma sauran maguna da suke ɗauke da excessive steroids to wannan zai taba garkuwan jikin idan ya taɓa garkuwan jikin wannan garkuwan jikin zai sa wa'annan rikon da aka yi wa wa'annan kwayan cutan a sake su to aka sake su kawai zai su dawo kuma zai su hayayyafa kuma su kawo matsalolin da ake gudu can wancan lokaci. to dakta wannan karo za mu koma ne abin da ya shahi shan lemuka da suka jibanci wato kara karfi wanda ake kira energy drinks wasu hoton doki wasu hoton mai masu dai bada kuzari su ma lemuka ne su kuma wace irin illa gare su ga lafiyar umma lemuka masu ƙara kuzari wanda su ma abin da yake cikin su yawanci active ingredient din shine caffeine kuma shi caffeine din kasan shi ma central nervous stimulant ne kamar yana yana aiki da kwakwalwa kai tsaye yana kawo kuzari kuma sosai kuma illolin su gaskiya suna da yawa musamman a wa'anda suka jibinci san su koyaushe kamar za ka ga mutum ya ce ce bai zai iya bacci ba sai ya sha ko kuma ba zai iya aiki ba sai ya sha saboda banda caffeine din da yake ciki suna dauke da suga sosai a ciki so wa'annan da suga da caffeine din kowanne yana da nashi illa musamman shi caffeine kaga yana taba aikin zuciya ita zuciya wannan bugawan da take yi idan mutum na shan excessive caffeine zaka ga tana samun abin da muke ce ma arrhythmia za ta riga tana bugawa bayan da ya kamata ba kuma tana iya ƙara gudun zuciya din ya zama jini ya hau tana da hanyoyi da yawa da take affecting aikin zuciya kuma kamar shi shuga din wanda shi ma idan ka duba za ka ga adadin ruwan lemon wanda bai wuce kila mil 250 ba amma yawan sugan da yake ciki yana da yawa sosai so shi ma idan aka ji bincishen shi kuma akai-akai yana iya haddasa wasu cutuka wanda suka hada da type 2 diabetes wanda shi ma za ka ga yayi yawa musamman a cikin al'umma wani kalan nau'i ne na ciwon suga eh ciwon suga shi ya ne nau'in na shake shi ciwon suga ai kasan kashi biyu ne akwai type 1 akwai type 2 daya da nau'i na biyu shi nau'i na biyun shine wanda ainihin zaka ga rashin lafiya ta kama mutane daga waɗanda suka shekara talatin da biyar zuwa sama yawancin abubuwan da suke kawo shi zaka ga idan mutum yana cin abinci da yawa amma baya motsa jiki kowane iri sannan kuma yana kila shan irin wa'annan lemunan masu tsananin shuga a ciki akai akai abubuwan da suke kashi suna da yawa amma wa'annan suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kawo shi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa inda za mu ji ko yawan cin goro yana da illa ga lafiyar ɗan adam duba da cewa shi ma yana ɗauke da sinadarin kafin a madadin dukan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. jama'a barkanku da safiyar lahadi sunana rabu dr ayuba waikanta yau za mu yi nasihar lahadi a kan magana ta koyi aikata alheri da nagarta a cikin littafin annabi isha sura daya a goma sha bakwai tana kira mu cewa mu koyi yin abin da ya kamata mu yi adalci mu kare waɗanda aka danne hakukuwansu kamar su marayu da bauraye yanwa babu shakka yau kasar mu tana cikin wani mawuyacin hali hali na rashin tabbas na rashin yadda da juna abinda ya kawo wannan rashin aikata alheri da kuma aikata adalci yau za ku ga kasar mu ta rabu allah ɗaya sai iyakan rabuwan kawuna da muka sami kanmu a ciki rabuwan kawuna na addini na kabilanci na kowane iri wannan ba zai kawo mana ci gaba ba abin da muke bukata yau shine duk wayanda Allah ya ba su shugabanci su zama masu aikata alheri so domin haka duk wayanda Allah ya daura musu wannan haƙƙi na shugabanci mu koma ma ubangijin Allah mu koyi aikata alheri da kuma nagarta mu zama mutanen masu kyautatawa mu zama mutane masu yin gaskiya gaskiya guda ce idan aka kauce mata dole a dawo mata domin rashin gaskiya sa muka fada a cikin yanayi da muka sami kanmu a yau amma idan muka koma wa ubangiji Allah mahalaccin sama da kasa mai komi mai kowa shi da kansa zai gyara mana duk wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani babu wani wanda bai san idan ya gyara ya sani ba babu wanda kuma bai sani idan ya bata bai sani ba fatan mu shine ubangiji Allah ya ba mu ikon da za mu yi gyara mai ma'ana yadda kasan mu za mu samu walwala ubangiji Allah kuma ya sa ko mana da ni'ima Allah ubangiji ya sa mu kasar mu albarka ya sa ma duk duniya baki da albarka da zaman lafiya zaman lumana na gode wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya